Barkan ku da wannan la'asariya ta yau Asabar, wadda ta yi daidai da goma sha shida ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin. tare da sarfilu hashim gumel da saura abokan aikin mu amma kamun ku ji abinda muke tafe da su bari mu fara muku da kanin labarai ministan cin gida na birtaniya ya ba da umarnin sake duba tsarin tsaro na gaggawa ga 'yan majalisar bayan kashe wani dan majalisar dokoki mai ra'ayin mazinciya ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa jiya juma'a cewa ta kudura aniyar wa dangin mutane goma diya da aka kashe a wani kuskure da jiragen yakin amurka suka yi a kabul har kuma za a ji cewa jami'an amurka da manazarta masu zaman kansu sun mayar da martani jiya juma'a cikin shakku kan ikirarin kungiyar taliban cewa china a shirye take ta zuba biliyoyin daloli a afghanistan kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali a bangaren rahotanni kuwa za a ji fahimtar wasu 'yan najeriya a game da zaben tinki zaben kasu bayan kasu yakan sa samu ya yi mutunci a gaban jama'a ko yaushe ya za yau na da mutunci a wurin mutane domin na ci zaɓe da ra'ayin mutane ne. Wani hukunci da aka yanki a kan wasu ɗalibai ya sa gwamnatin jiha tashi tsaye. A gurin bada yan sai ya kasance sun ɗauki hoton junansu da giya suna shan giya sai suka sha to a cikin gaskiya a ciki dai ita hakanta ita yarinyar macen an ce ita ma ta sha giyar. kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a gyara zama bayan nan kuma kamar kowace rana irin ta yau muna tafi da shirin adawo lafiya wanda baba ya Maƙeri makeri ya shirya kuma zai gabatar amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Ministan cikin gida na Birtaniya ya ba da umarnin sake duba tsarin tsaro na gaggawa ga 'yan majalisar kasar bayan kashe ɗan majalisar dokoki mai ra'ayin mazan jiya David Ames. Wanda aka cika masa wuka sau da dama a harin da ake zargi na ta'addanci ne yayin ganawa da 'yan mazaɓinsa a gabashin London. Ames mai shekaru 69 shine ɗan majalisa na biyu na Birtaniya da aka kashe a cikin shekaru biyar da suka gabata. kuma mutuwarsa ta haifar da firgijiri tashin hankali a duk faɗin ƙasar inda 'yan siyasa daga dukkan ɓangarori ke yaba mishi a matsayin mai aiki tukuru ɗan majalisa wanda ya ki karɓar aikin minista don ta mayar da hankali kan bukatun mazaɓarsa. sakatare harkokin cikin gida Priti Patel ta ce ta jagoranci wani taro cikin dare na hukumomin tsaro da tabbatar da doka a kasar yau asabar ta umarci dukkan rundunonin 'yan sanda da su duba tsare-tsaren tsaro ga 'yan majalisar a cewar mai magana da yawunta kakakin majalisar wakilai lindsey hall ya kuma ce yana son bincika matakan tsaro na majalisar ga 'yan majalisar bayan kisan ames a cikin zauren coci a garin lake onsi tafiyar awa guda gabas da babban birnin birtaniya. ma'aikatar tsaron amurka ta faɗi jiya juma'a cewa ta ƙudura aniyar baiwa dangin mutane goma diya da aka kashe a wani harin kuskure da jiragen yakin amurka suka yi a kabul a afghanistan a watan agusta mai magana da yawon pentagon john kirby a cikin wata sanarwa ya ce ma'aikatar tsaro tana kuma aiki tare da ma'aikatar harkokin waje don taimakawa 'yan uwan da suka tsira su koma amurka da zama Karbi ya ce al'amarin ya taso ne a wata ganawa da aka yi ranar Alhamis tsakanin Dr. Colin Carr, karkashin sakataren tsaro da manufofi, da Dr. Stephen Cohn, wanda ya kafa kuma shugaban kungiya mai zaman kanta Nutrition and Education International. A ranar 29 ga watan Agusta, makami mai linzami na Amurka ya afka wata mota da zarme Ahmadi ke jagoranta, wanda shiga cikin dangin Ahmadi baki daya. baki ɗaya 'yan uwa goma ciki har da yara bakwai sun mutu a harin jami'an amurka da manazarta masu zaman kan sun mayar da martani jiya juma'a cikin shakku kan ikirarin kungiyar taliban cewa china a shirye take ta zuba biliyoyin daloli a afghanistan sakatariya labarai ta fadar white house jan saki ta nuna cewa amurka ta fi damuwa taimaka mutanen afghanistan yayin da tattalin arzikin ƙasar ke durkushewa fiye da daƙilar duk wani ci gaba na tasirin china a ƙasar. hankalin ya koma kan yin aiki tare da mafi yawan al'ummomin duniya akan isar da agajin jin kai da ka yau mutanen da ke afghanistan don tabbatar da cewa suna da abin da suke bukata a cewar jan saki lokacin da take amsa tambaya daga murya amurka a wata hira da aka yi da shi a kabul a farkon wannan makon kakakin kungiyar taliban Hula mujahid ya ce sabbin sarakunan afghanistan sun yi alkawarin tabbatar da tsaron ma'aikatan china da kadarorin sakamakon biliyoyin daloli na jarin china labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara amma kamun mu kai ga kashi na biyu bari mu fara da rahotonmu na farko masu zaɓe da dama a najeriya na maraba da aikin gyaran dokar zaɓe da za ta ba da damar gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyu a kan tsarin tinke wanda ake kira ƙato bayan ƙato. Duk dai da cewar gyaran su ya samu amincewar ƙarshe daga kwamitin bai ɗaya na majalisun dokokin Najeriya biyu. Tuni al'ummar ƙasar ke maraba da hakan da ƙwarin gwiwar ganin cewar an yi wannan kamun zaben 2023. Wakilinmu a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El Hikaya, ya yi muna nazari ga wannan dokar. Zuwa yanzu ba a fara samun martani daga masu rike da kujerun zartarwa irin gwamna zuwa shugaban kasa ba, amma masu kada ƙuri'a da akasarin 'yan jam'iyya da zaben wakilai baya kyautatawa muradunsu sun ce fidda gwani ta hanyar 'yar tinke ko option A4 zai yi maganin ɗauki ɗora ko sai wakilai. ga Abdullahi Garba Gombe na jam'iyyar adawa ta AD salon zaben na keke da keke zai yaye labulen da 'yan siyasar jari hujja ke fakewa a ciki inda ba sa fitowa sai lokacin zaɓe. Idan jama'a na son ka za ga layi gashi na a ka har ƙarshe wanda ba a son sa za ga layin sa ba mutum ko biyar wanda ma ba san shi ba ko baya son sa ko baya da hali mai kyau za ga ba kowa ma a layin fostan sa. Ai ba wani abu bane in ka ji an ce ana faɗa to an danne haƙƙin wani to mutum ka ba shi haƙƙinsa kuma wani tashin hankali ne ai inda ka ji ana cewa tashin hankali haƙƙi aka danne ake so a juya wani yana ɗakinsa sai a ce ya ci zaɓe wani yana hurzin a ce ya ci zaɓe wani yana gidan gwamnati a ce ya ci zaɓe wasu akwatin ma ba a kai su gurin zaɓen ba a ciko su a ce ai an ci zaɓe ya kamata talakan najeriya su gane cewa dama ce ta zo musu har kofar gidansu har ma cikin bedroom ɗinsu Shi ma tsohon kansila mazaɓar kalmai daga billiri arewa maso gabar Nathan kalfado ya ce yana maraba da tsarin da fatar jam'iyyarsa ta PDP za ta karfafa kudirin don amincewa da shi. Ni din nan ne nake maka magana a Adamu Yalkaya. An zaɓe ni wajen sau biyu a zaɓen kato bayan kato ne. zaɓen kato bayan kato yakan sa mutum ya yi mutunci a gaban jama'a yaushe. shi ya yau na da mutunci a wurin mutane domin na ci zaɓe da ra'ayin mutane ne mu muna gara gaya muku cewa muna goyon bayan wannan abu 100% a yi zaɓen fidda goni kato bayan kato kato ja da baya a tsaya kan wannan magana daram jama'a suna goyon bayan haka waɗannan ra'ayoyi sun sha bamban da na tsohon darakta a hukumar zaben najeriya inec kabiru a sarkin tafarkin bauchi da ke cewa rudani zaben zai kawo a sabon zamani kuma mafita ita ce damka zaben fidda gwani ga hukumar zabe za samu matsala wallau a kasa kada zaɓen saboda mun yi mun gani a 1994 an yi wannan abu sai haka da aka yi shi a daddace saboda sojoji ne suke mulki kuma abin da biyu fito aka yarda da shi shi za a hakura kawai amma a yanzu da ya yi nisa kawo wannan zai zama kamar ci baya ne mutane da za su rika haba haba a yi shi saboda mewa ba san shi ba wasu na ganin zai magance musu matsala wasu na ganin shi ne hanyar da za a samu maslaha amma ina gaya maka a da ake ciki yanzu aka yi kato bayan kato buguwa za a yi ta yi a wurin ko kuma koma neman kuɗi yawwa An ka shiga layi a aka baka dubu goma sai mai layi ya ce zai baka dubu sha biyar sai ka bar layi a. magudin zaɓe yakan fara ne daga cikin jam'iyyu kafin na neman kujerar siyasa inda har yanzu a najeriya ake cewa gara yau da jiya ko ko gara jiya da yau ko ma dai ta yaya lamarin ya kasance kenan nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. dalibai goma sha ɗaya ne suka nutse yayin da aka ceto wasu goma yayin wata makaranta da suka fita don tsabtace kogi a lardin yammacin jaba in ji jami'ai a yau asabar jami'ai a yankin sun ce ɗalibai 150 daga karamar sakandaren islamiyya sun shiga aikin jiya juma'a a gefen kogin silva lokacin da 21 daga cikin suka fada cikin ruwan daidan sa shugaban ofishin bincike da ayyukan ceto na bandon ya ce yanayin ya yi kyau kuma ba a samu ambaliyar ruwa ba sa ya ce waɗancan yaran da suka nutse sun kasance suna rike da hannun junansu ɗaya daga cikinsu ya zame sannan sauran suka biyo baya makwabta na kusa da tawagar masu aikin ceto sun yi nasarar ceto goma daga cikin ɗaliban waɗanda aka tura zuwa asibiti da ke kusa ɗaliban a bayyane yake ba su saka na'urori ko kayayyakin da ke hana nutsewa a ruwa ba wasu rahotanni sun ce suna ƙoƙarin tsallaka kogin wanda ya shahara wajen yin wasu wasannin nishaɗi lokacin da suka faɗa. ruwan sama na haddasa zabtarewa ƙasa da ambaliyar ruwa a indonesia inda miliyoyin mutane ke zaune a yankunan tsaunuka ko kusa da inda ambaliyar ruwa ba ta kaiwa. Hukumar sararin samaniya ta Amurka NASA ta kaddamar da wata fasaha yau asabar da karfin hali don zuwa wani sashe na sararin samaniya da ba a taba ziyarta ba taurarin jifita. Kumban Lucy ya tashi kafin wayewar garin yau asabar daga Cape Canaveral a jihar Florida kuma ya fara aikin shekaru goma sha biyu wanda a lokacin zai yi tafiya sama da kilomita biliyan shida. kumbar lucy na da niyyar zagaya kusa da bakwai daga cikin taurarin jupiter na trojan dubban taurarin sararin samaniya sun kewaye katuwar duniyar an yi imanin cewa duwatsun da ke yawo a sararin samaniya kayan tarihi ne daga lokacin da aka samar da tsarin hasken rana ko masana kimiyya na fatan cewa ta hanyar nazarinsu za su iya fahimtar yadda tsarin hasken rana ya samo asali. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga sauran rahotanni. Tarbiyya ita ce ginshikin ci gaban duk wata al'umma, duk kuwa al'ummar da ta yi karanci kan hakan tana iya shiga cikin wani mawuyacin hali. Haƙƙi ne da ya rataya a kan iyaye su tarbiyyantar da 'ya'yansu da Allah ya albarkace su. Wani abin tashin hankali ga wasu iyaye ya sa sun ɗauki wani mataki wanda ya sa gwamnatin jihar Kwara. Ka ba wani kwamiti don gudanar da bincike. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya bi diddigin aikin wannan kwamitin. Gwamnatin jihar kwarar Najeriya ta sanya wani kwamiti na mutane goma domin binciken dalilin da ya sa wata makarantar Islamiyya a jihar kwarar. ta yi wani hukunci da ake ganin ya yi tsanani ga wasu ɗalibanta. kwamitin da ya yi karkashin jagorancin tsohon mai shari'a wato idris harun zai gudanar da makonni biyu ne yana gudanar da aiki domin gano ainihin abin da ya faru a wannan makaranta da ke unguwar gama ta kusa da birnin ilorin tun da farko dai wani faifan bidiyo ne aka gani yana yawo ta kafofin sadarwa na zamani da ke nuna yadda ake baiwa ɗaliban wannan makaranta horo wani mazaunin ilorin da ya buƙaci a sakaye sunansa ya yi karin haske akan abin da ya sani game da lamarin. Makarantar makarantar Islamiyya ce irin ta kwana ɗin nan. Ko yaran da maza da mata wasu daga cikin abokansu ne suka yi bikin birthday a wani hotel. To da aka yi birthday ɗin sai sababe ne suka bar makaranta tunda ta kwana ce suka je suka canza kai a wani guri suka tafi wannan birthday party. To a gurin birthday ɗin sai ya kasance sun ɗauki hoton junansu da giya suna shan giya sai suka sha to a cikin gaskiya a ciki dai ita hakanta ita yarinyar macen an ce ce ita ma ta sha giyar wasu kuma sun ce ba ta sha ba to a lokacin da ake wannan abu sai a cikin su suka ɗau hotunan sai suka watsa a yanar gizo to iyayen yaran da suka gani a yanar gizo sai suka ce ah to su sun kai yayansu makaranta makaranta kuma kwana ta islamiyya domin a gyara musu tarbiyya kuma ga abin da suka makaranta suna ya aka ina makaranta take to sai suka kawo kara makaranta cewa suna bukatar makaranta ta dau mataki to ita ma dai majalisar dokokin jihar kwaran ta ce hankalinta ya kai ga al'amarin kuma har ta fara gudanar da bincike in ji dan majalisar honorable baba ahmed mu mata bangaren mu house of assembly da muka gani mun zauna akan abu amma daga baya da muka ga gwamna ya riga ya nada committee a cikin prayer din mu dai mun ce a duba magana to da aka je makaranta aka duba aka ce din su ne duk yaran da ya je night club in an dawo punishment da za a yi musu kenan to saboda haka sun je night club ne maza uku da mace daya eh to amma amma ku yanzu majalisa akwai wani abu da kuka ni to yanzu muna jiran sai committee governor ya gama aiki amma mun tura abu a committee on education shugaban gamariyar kungiyoyin musulunci a jihar kwaran kuma shugaban kungiyar izala a jihar kwaran Sheikh Masaudu Opa ya bayar da wata shawara ne ga 'yan kwamitin da gwamnan jihar Kwaran ya kafa akan al'amarin. Idan Allah ya sa suka aka samu 'yan kwamiti wanda suke malamai kuma na shari'a sun san menene musulunci ya koyar to idan suka je suka yi bincike za su iya gano su lalubu bakin zarar. Domin ko da na nace maka musulunci ya koyar da ladabtar. To ladabtarwa kuma ai kuma da yadda musulunci ya ce a yi ta. Idan mutum da kima ba za a ce ba saboda yana so ya yaro ya zo ya wuce makadi da rawa ya yi zartar wanda ya wuce misali wanda zai canza hankalin yaro ko ya bata mai jiki wanda kaga ba ya wuce iyaka kenan wanda ba za a yarda da haka ba. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace baki daya. Har yanzu dai muna kan batun ilimi inda jamhuriyar Nijar mahukunta suka bayyana shirin aiwatar da wasu muhimman sauye-sauye da nufin shawo kan matsaloli da suka dabaibaye fannin ilimi a ƙasar. Sai dai wasu na cewar wajibi ne a kula da yanayin rayuwar malamai waɗanda haƙƙi ya rataya a kansu na ilmantar da waɗannan ɗaliban. Daga birnin ya mai wakilinmu Sule Mummuni Barma ya aiko mana da wannan rahoton. Taron masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad Bazum ne ya yanke shawarar aiwatar da waɗannan mahimman canje-canje da suka hada da maye gurbin malaman kwantaragi da malaman dindindin da zummar fitar da sha'anin ilimi daga halin ƙangin da ya shafa shekaru da dama yana cikinsa. mai baiwa firaminista shawara a fannin ilimi malam muhammadu mai daji na daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro a can da an yi lokacin da shike ko kana da birebe sai a ɗauke ka aika ka karanta suwa shi ya kai mu inda muke to sai muka ɗago cewa bai kamata ba wanda bai da horo na shekaran suwa kuma a kai karanta suwa zai kai mu cikin rami to yanzu shine na ɗaya da an ɗoka shine sai an baka horo ka iya karanta suwa yannan ka tafi kashi ba da karatu. A dai bangare matakin gwamnatin na hangen wajabta waɗanda suka kammala karatun kimiyya a jami'o'i su yi aikin karantarwa na tsawon shekaru biyu a matsayin bautar ƙasa. Bisa ƙididdigar da muka yi akwai malamin makaranta ɗari uku da arba'in da hudu waɗanda sun ƙare jami'a sun sami horo shugaban kasa ya ba da umarni kai tsaye su tahi su shiga function public kuma su yi aiki yadda ya kamata. To koya masana ke kallon wannan sabon tsari? Shugaban kungiyar Voix de Sanvoix Alhaji Nasiru Saidu masani ne a sha'anin ilimin boko. Sai da wannan harka ta kwantaragi cikin harka harkar suwa shine abun da 'yan kasa suka tambaya shine abin da ƙungiyoyi na malaman makaranta sun kai shekaru suna tambaya kenan yau idan shi shugaban kasa ɗauki niyya tare da makaraban shi na a tsaye da wannan harka kwantaragi domin a samu mushanni na dindindin shine abun alfahari shine abu wanda ka iya kawo ci gaba a cikin harkar suwa fannar da kwantaragi ta kai bayan duk wannan abu wanda aka ce na malaman makaranta ba su iya suwa ba shine na rashin ba a samun malami na dindindin bangare na sakandare gwamnati tana da karamcin mushanni kenan idan su waɗannan 'yan bautar ƙasa aka karkato su a cikin harkar karantar suwa ana iya a ci amfanin ɗumbin ilimi wanda gare su tunda mahi yawancinsu in ka diba sun yi jami'o'i ba na nijar kaɗai ba har na waje sakataren kungiyar malaman makaranta ta sinan isu arzika wanne yake ganin lokaci bai yi ba da za a iya tantance fa'idar waɗannan sauye-sauye na mai cewa biyan bukatun malamai ita ma wata hanya ce ta daban da ka iya warware kullum da ya sarke sha'anin ilimi ya kamata mu malaman makaranta mu kama jiki mu yi e, biɗi ilimi sosai yadda aikin da za mu yi e, gwamnati da iyalan 'yan makaranta su kula da shi don ya kamata in an baka biya isassa kuma an saka cikin hali na aiki to aikin nan a ga ya hidiya masu ido. alkalaman hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi nunin kashi 80 daga cikin 100 na malaman makaranta waɗanda aka kesta cewa sun haura dubu saba'in dukkan su 'yan kwantaragi ne. Lamarin da ake ɗaukansa a matsayin na gaba-gaba a matsalolin da suka lalata sha'anin ilimi a ƙasar. tuni dai gwamnatin ta nishar ta shigar da 'yan kwantaragi hamsin a sahun malaman dindindin a matsayin somin taɓin sauye-sauyen da ake sa ran zartarwa sannan a hankali sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya muna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar kwalambiya Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. tattaunawa da hukumomi da dama da masu fashin baki akan wannan shiri. Yau shirin a dawo lafiya zai tattauna ne da direbobi da ke kai a kan hanyoyin kasashenmu wanda suke hulɗa da masu bin kan hanya kai tsaye domin jin kalubalolin da suke fama da su. Wakilin sashen Hausa a Kaduna Sani Sha'ibu Malumfashi ya ɗan zaga a wasu tashoshin mota a nan birnin Kaduna kuma ya jiyo mana ta bakin direbobin. Kai tsaye bari na haɗa ku da mamman Sani. To a halin yanzu na zo cikin tasha a unguwar sarkin Kaduna inda direbobin da ke tafiya jihohi daban-daban suke na kuma sadu da wannan malami ya sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana sunana Muhammad Awal mazaunin Kaduna a unguwar Badarawa. Ni direba ne ina da golf ina tuki ina zuwa kamar kano katsina haka to amma in muka samu wani aikace aikace tunda ba za ka ce lallai sai hanyar da kake bi ba in muka samu wani wurin muna iya zuwa da sauransu yaya za ka iya bayyana hanyoyin da kuke bi kamar daga kaduna zuwa katsina kaduna kano ko zuwa hanya abuja to gaskiya wannan hanyoyin abuja zuwa kano zuwa katsina duka idan muka kalle su kawai hanyoyi ne wanda kullum zaka tafi kana cikin fargaba saboda rashin kyawukan hanyar akwai ramuka da sauransu wani lokaci akwai diversion a diversion din wani lokaci ma babu wani abu wanda zai iya nuna maka ta alama ta shaida ce haka da sauransu su tari galibi wani zai iya bullowa ma bako ya zo ya samu wani abu wanda aka tare a matsayin jakin wani abu ko wani dakali da aka sa mutum ya zo ya haye shi ba tare da wani alama wadda take nuna shaida ba Eh, ya kawo hatsari so kuma gaskiya mu muna fuskantar lalacewar motocin a irin wa'annan hanyoyin wanda idan ka yi tafiya ta in ka dan samu kwana ɗaya biyu ko uku sai ka tsaya ka nema bakanike ya duba maka a motarka saboda ramukan da kake bugu wani lokaci taya ka koda sabuwa ce ma za ka iya samu ka shiga wani ramun da za ta iya yanka maka taya ta fashe haka dai muke fama muke lallabawa to amma duka direbobin ku ne kan iya keɓe rana bayan kwana uku ko ma sati guda su ce bari su tsaya su didi ba motar su ganin yadda ake yawan samun aukuwa hatsura musamman kamar su sharon golf da dai kananan motoci haka gaskiya ba dukan mu bane za mu iya cewa yawanci wani za ka ji ma shi fa ga gyaran ma a mota shi yana ji kila ka ji shaf din shi yana kara amma bai iya tsayawa ya ce ya samu bakanike ya canza shaf din so ya danganta gaskiya daga ne wani zaka same shi yana da kulawa akan abin hawan shi wani shi kuma in dai mataki zai iya tuka ta ta kai shi inda za ta kai shi shi ba matsalar shi bace so kawai zai iya tafiya da ita haka dan gaskiya ba wai kowa bane yake iya tsayawa ya jajirce ya yi gyaran mota musamman yanda yanzu su fiyafat yake da tsada a jikin mota tunda in muna kallon cewa kila abin da mutum yake samu wani yana ganin cewa kamar yanda na ce wani ba mota shi bace hannun kwarya aka bashi so sai ya je ya nemo sannan ya zo ya ba ma shi wanda ya bashi mota kuma shi wadda ya bashi mota shi ma mai mota yana jiran shi to ba kowa bane zai iya zuciyan cewa a'a na ji matsala a mota ta barin tsaya in yi gyara amma dai yanzu a galiban gaskiya tun da mutane yanzu suna dan fuskantar kalubale irin na hanyoyi da kuma rashin tsaro da ba mu da shi da sauransu wani dai ba zai fatan mota ta tsaya mishi in dai yana da cikakken lissafin rayuwa ya ce wai ya bari yana ji ga wata matsala ta same shi a jikin mota har ya ce wai sai mota ta lalace kafin ya nemi mafita ba. Wato gudun kada mota ta mutu a daji barayi 'yan bindiga. 'yan bindiga da sauransu komi yana iya faruwa tunda ai a wannan lokacin daga lokacin da mota ta tsaya maka ba ka san ina za ta tsaya maka ba hmm. kuma in ta tsaya maka a cikin ɗan ƙanƙanin sakanni sai a sha mamaki a wannan wurin tunda masu yin suna nan suna jira suna nan kuma suna duba dukkanin kaiwa da komowan motoci hatta wani zai iya gaya maka cewa kana bin hanyar nan a rana su kaza ko kuma kana bin hanyar nan kusan kullun da sauransu su dama irin su kuma suna nan gefen hanya suna jira hakan ta kasance informa kenan informa kenan yes na mm. to yanzu um, ana kuka da yanayin motocin kuciya musamman kamar gwamnati an tana samun karyewar taya ta baya mm. me kake ganin ya kawo wannan yake kawo wannan dalilin kuma hakan ma na faruwa eto eh gaskiya su tari hakan yana faruwa wani dai abin da nake kallo shine akwai son zuciya irin ta direba motar nan dai an yi ta ne akan cewa akalla ka ba fasinja da ita ba wai ka ba kaya da ita ba to amma wasu suka maida ta ta ɗiban kaya wani shi bai ma la'akari da cewa wai kawai ya ɗauko motar nan da tunanin cewa ya ɗiba fasinja ne a'a shi kawai abin da yake nema kayan saboda masu kayan suna biyan makudan kuɗi a kai so don haka shi hankalin shi akan nan yake to ka ko in kai ma mota ka zuba mata kayan da bai dace ka ɗauka ba kila motar nan a kura take bukatan a ɗaukan mata misali ko pickup da ake cewa ita ake bukatan a ɗauki kayan nan da ita to ka ce zaka sa kaya har a saman mota har abu wani lodin ma dai in ka kalle shi kawai zaka ga cewa gaskiya akwai rashin lissafi da tunani tunani a ciki da sauransu da wani lokaci wani bai tashi tasowa daga inda yake sai da daddare bari mu ja maka burki a nan ku ci gaba a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sani sha'ibu malumfashi da bakon nashi da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri nake sallama da ku, a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Ministan cikin gida na Birtaniya ya ba da umarnin sake duba tsarin tsaro na gaggawa ga 'yan majalisar ƙasar. bayan kashe dan majalisar dokoki mai ra'ayin mazan jiya david ames wanda aka saka masa wuka sau da dama a harin da ake zargi na ta'addanci ne yayin ganawa da 'yan mazaɓinsa a gabashin london ames mai shekaru 69 shine dan majalisa na biyu na birtaniya da aka kashe a cikin shekaru biyar da suka gabata kuma mutuwarsa ta haifar da firgijiri tashin hankali a duk faɗin ƙasar inda 'yan siyasa daga dukkan ɓangarori ke yaba mishi a matsayin mai aiki tukuru ma'aikatar tsaron amurka ta faɗi jiya juma'a cewa ta ƙudura aniyar wa dangin mutane goma diya da aka kashe a wani harin kuskure da jiragen yakin amurka suka yi a kabul a afghanistan a watan agusta mai magana da yawon pentagon john kirby a cikin wata sanarwa ya ce ma'aikatar tsaro tana kuma aiki tare da ma'aikatar harkokin waje don taimakawa 'yan uwan da suka tsira su koma amurka da zama. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yanzu. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na anjima karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel. ɗaya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti hailu haile ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam